journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu lalowa barka kudar haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa masana sun fara bayyana matsayinsu game da matakin katse wayar sadarwar da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka da nufin shayo kan matsalar tsaron da ta addabi yankin arewa maso yammacin Najeriya. Fulani 'yan Najeriya sun fara ficewa daga kasar don neman mafaka a jamhuriyar Nijar sakamakon tsangwamar da suka ce suna fuskanta daga jama'a. A Najeriya kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin manyan addinai guda biyu musulunci da kiristanci ta haɗa kan manyan limamai da fastoci domin su fitar da wani kundin tsarin da zai taimaka musu wajen yin wa'azi ba tare da harzaka mabiyansu ba. har yanzu juyin mulkin da soja suka yi a gina konakiri na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a ganin yadda karɓar mulki da karfin bindiga ke neman zaman ruwan dare a ƙasashen afirka renon faransa kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukkan sai bayan an sha labarun duniya daga washington dc assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya roƙi taliban da ta bar jiragen cata su taso daga afghanistan yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da amurkawa da 'yan afghanistan da ke fuskantar hadari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na mazar sharif a halin yanzu taliban sun hana jiragen cata tashi suna ikirarin cewa wasu daga cikin fasinjojin ba su da takardun da ake bukata a cewar blinken yayin wata hira da manema labarai tare da ministan harkokin wajen jamus heiko mas a filin jirgin saman soji da ke ramstein kasar jamus a takaice dai waɗannan jiragen cita na buƙatar tashi kuma za mu ba da himma a kowace rana wajen ganin sun samu damar hakan a cewar babban jami'in na diplomasiyyar amurka 'Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun karyata wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito jiya Laraba cewa hukumomin yankin sun ce an kashe farar hula 120 tsakanin ranakun ɗaya da biyu ga watan nan na Satumba. Jami'an yankin sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa sun gano wasu gawarwaki waɗanda ga dukkan alamu na wasu manoma ne daga wani ƙauye mai tazarar kilomita goma daga garin dabat ƙungiyar mayakan tigray ta fitar da wata takardar bayani jiya laraba inda take yin watsi da abin da ta kira ƙagaggen zargi lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi bayan da wata kotu a ƙasar kebbat ta yammacin afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa amurka takardar bayanin hukuncin da kotun ta kyabata zartas ranar 30 ga watan agusta wadda aka wallafa shekaran jiya talata a shafin yanar gizo na kotun na cewa dole ne alex saab ya gurfana gaban kotu a amurka ana neman saab ne saboda laifukan batar da sawun kudaden haram masu nasaba da wata toshiyar baka da aka yi a ƙasar venezuela ya yi amfani da bankunan amurka wajen halatta kuɗin na haramun tun a ranar 12 ga watan yunin shekara ta 2020 aka tsare shi a kebbat lokacin da jirginsa ya sauka don shan mai akan hanyarsa ta zuwa iran amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da ƙin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati a cewar wani rahoton tulmalin amurka na jiya laraba rahoton ya ce mafiya kuɗin waɗanda kashi ɗaya cikin ɗari ne na yawan amurkawa sun ƙi biyan harajin dala biliyan 163 bara wato kashi 28 na jimlar harajin dala biliyan 600 da aka ibiya a yayin da kuma mafiya kuɗi na biye waɗanda kashi biyar cikin ɗari ne na yawan amurkawa suka ki biyan jimlar dala biliyan 307 wanda shine kashi 53 na jimlar kudaden da ba a biya ba. Hukumar Baitulmalin ta Amurka ta bayyana dala biliyan 600 ɗin da aka ibiya da jimlar kuɗi mai matuƙar yawa wanda ke daidai da wajen kashi uku cikin ɗari na adadin darajar tattalin arzikin da Amurkawa ke juyawa shekara-shekara na dala tiriliyan 23 kuɗin da kuma ya kai adadin dukkan harajin da matalautan ƙasar waɗanda su ne kashi tasa'in cikin ɗari na yawan amurkawa ke biya shugaban babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar gini ufdg ya ce juyin mulkin da aka yi a ƙasar ranar biyar ga watan nan na satumba ya yi daidai saboda shugaba alfa kwande ba halattacce ba ne saboda sai da ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya samu damar yin takara a wa'adi na uku da yake magana da james buti na muryar amurka a wata hira tare da mai tafinta kelu dalian diallo ya ce dukkan matsalolin da sojojin da suka yi juyin mulkin suka ce al'ummar gini na fama da su tuni jam'iyyarsa ta tabbatar da su kuma ta yi allah wadai da su da aka tambaye shi ko zai shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa idan sojojin suka gayyace shi sai diallo ya ce shi kansa ba zai shiga wata gwamnatin wucin gadi ba to amma zai ba da sunayen 'yan jam'iyyarsu da za su shiga. A ƙarshe jiya Laraba hukumar kare muradun mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matuƙar takaicinta da rashin shigar da mata a cikin sabuwar gwamnatin wucin gadi ta Afghanistan. To bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. tun bayan daukan jerin matakan tsaro a jihar zamfara sauran jihohi makwabtanta su ma suka bi sahu ko da yake su ba su katse layin wayoyin sadarwa ba al'amarin da wasu ke ganin kamar jihohin ba sa aiki tare to ko mai masana tsaro ke cewa tambayar kenan da hassan maina kaina ya yi wa wani kwararre akan sha'anin tsaro dr yahuza getsa ahmed Ito eh uh, wato waɗanda ba su fahimta ba ne suke ganin cewar wato tamkar matakan ba na bai ɗaya ake ɗauka ba. Uh, da farko dai dama jihar Niger ita ce ta fara fito da wannan manufa duk da yake ta fara ne a cikin hanyar bayanai ba ta rubuta ba uh, sannan sauran jihohin suka biyo baya. To amma kamar yadda nake ta magana ko da wani lokaci da farko sun fara yin abin kamar rige-rige wato abin da ake cewa competition muka yi kokarin janyo hankalinsu ta hanyar tuntuɓa da nuna musu cewar 'yan najeriya ba sa buƙatar wannan kwamfetishin nasu kamata ya su mai da hankali akan hanyar da za ta ba da damar haɗa kai da yi tare to amma a halin da ake ciki yanzu matakan da manufofin na bai ɗaya ne illa dai kawai bambancin abin da ya shafi bangaren harkokin wato rufe layukan waya din wanda ita jihar zamfara take ɓanta da hakan nan amma da sauran matakan abubuwa ɗaya suke yi kuma wato wannan yana taimakawa matuƙa gaya ta ɓangare ɗaya ta wani ɓangaren kuma saboda rashin kasancewar matakan sun zo an ɗauke su a lokacin gaggawa ne wato sun kasance akwai waɗansu 'yan abubuwa na takon saƙa da 'yan matsaloli da ake samu can da can sakamakon wato halin da su 'yan ta'addan suka kasance suna afkawa garuruwa da dama waɗanda jami'an tsaron mu ba sa iya kaiwa tun da dama kullum muna magana cewar babu wadatattun jami'an tsaro babu kayan aiki wanda kuma wannan yar manuya ta nuna kuma a bayyane yake saboda haka kuma bayan da za a barnar da aka yi ta tsawon shekara da shekaru a ce a cikin kwana goma sha biyu ko kwana hudu ko biyar a ce an magance ta masanin tsaro dr yahuza getso ahmed kenan a hirarsu da hassan mai na kaina 'Yan Najeriya Fulani sun fara ficewa daga kasar don neman mafaka a jamhuriyar Nijar biyo bayan zargin da ake musu na hannu a satar mutane don neman kuɗin fansa. lamarin da ya sa hukumomin nishar kara tsaurar matakan zuba ido a kan iyakar kasar da najeriya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni biyo bayan fito na fito da al'ummar karamar hukumar mulkin illela tare da kokarin jami'an tsaron da ke cikin garin suka yi a makon jiya inda aka kashe 'yan bindiga daɗi da dama da ma 'yan foma su da ke kasancewa dan kabilar fulani ne da ma abkawa rugar fulanin da jama'a cike da fuci suka yi da dama daga cikin fulanin wannan garin sun tsallako jamhuriyar nijar inda hukumomi a garin birnin kwanni suka ɗauki matakan tantance su da da sanin ko ina suke a cikin garin na birnin kwanni na sadu da waɗansu daga cikin su. wanda sun ka tau mu na sun ka ɗauka to sun ɗauki mu kuma da bayan waɗannan sun tahi kuma sai waɗanga gasu sun afko suna ta kira ga wayoyi ku isa gare su ku isa gare su sun ka ce ku isa gare su wallahi duk abubuwan da ka gani nan wallahi ba mu ne gaba ce garin wallahi mu bayan shi ba mu sanan ma komi ba dole to ina zamu awo ni wallahi ya raga kai sun ka dauko ni sai bakin iyaka sun ka ajiye sai da mun ka kawo polisin wadancan naku na gidan duwal wancan sabo to nan sun ka ajiye ni sun ka samu mashin sun ka azo ni kam sai mun ka tai can gidan mole mai gayi matsalar abin da ya kawo mun gudun hijira mun kai don hausa sun ka koro mu sun ka ce mu adda yankin nafi shi ko mun ka matso mun ka nan inda dan uwan mu da yaran mu da iyalin mu da mazan mu muna nan kasar kwanne ita ta koro mu kuma fatan mu alheri dai na zamna lahiya mana umaru to gudanarwa mu dai abinda gudanarwa mu dai ba mu san hawa ba mu san shida ba kawai waɗancan mutane da ba mu sani ba da sun ka aza muna baki zuwa gare su kanan na sun ka faɗo mura mu dai musa ana asalati sun ka faɗo gidajen sai mun ka ji suna bindigogi ɗai ko ina da ko ina sun ka rufe gidajen mu kaf da bindigogi duk wanda ga ya hita dai ubangiji Allah da ya afi sai kawai mu ba mu san hawa ba mu suna ta yin zargi ba mu ko haramun ba in in Qur'ani aka ba gidajen da namu wallahi mu mu muna da haji ba mu da shi ba mu san inda aka yi ba mu ma tsoro na yana muka yi wanda suka tsoro na muka tsoro na tsoron waɗanda ka ɗaukar mutanen din mm. da suka tsoron su ma mun hesu tsoron su haka muna gudun da rayukan mu ma kuma gare su da mun ka kwanta mu da mun azumu duk abin da ya faru gare su ya faru gare mu sai dai hukumomin gundumar birnin Kwani da Jumawa bayan sun gano mutane na tsere kewa daga Najeriya suna tsallakowa neman mafaka a jamhuriyar ta Nijar shugaban gundumar birnin Kwani Alhaji Ibrahim Abbalele ya yi mini bayani a wancan lokaci akan irin matakan da suka dauka akan wannan lamarin. 'yan kidnapping ne suka matsa musu duk wanda ya zamanto yana kiwo ko yana da dan abin hannun shi a aiko mishi takarda ko a mishi talho kuma da dare a ziyarce shi a ɗauke shi a tambayi kuɗin fansa kenan komai yana iya afuwa mu dai yanzu mun ɗauki matakan mun kai jami'an tsaro can kan iyakan nan daman suna zirga-zirga amma yanzu an tsaye da motoci a nan shekau da kewayenta don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo ina za ku je me ya kawo ku wannan duka suna suna ba da rahoton kullum a wannan iyakar rundunonin tsaro gefen jamhuriyar niger na ci gaba da karfa tsaro ba dare ba rana domin ganin fadi duk wata kafa ta kutsowa 'yan bindiga a wannan iyakar ta niger ta nigeria haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger To a Najeriya kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin manyan addinai guda biyu musulunci da kiristanci ta haɗa kan manyan limamai da fastoci domin su fitar da wani kundin tsarin da zai taimaka musu wajen yin wa'azi ba tare da harzuka mabiyansu ba. Jami'a a kungiyar Lantana Bako Abdullahi ta bayyana wa wakilar sashen Hausa Madina Dauda cewa mata za su taka rawa wajen tabbatar da yin amfani da sabon kundin tsarin da za a fitar don taimakawa zaman lafiya a kasar ga yadda hirarsu ta kasance gaskiya wannan aiki da muke na malaman addini malamai ne da aka jawo su da duka jihohin Najeriya na Krista da musulmai wanda suka fi ɗari a cikin wannan tafiya kuma sultan da shi shugaban kan su ne jagororin wannan tafiya kwanakin da muka yi muna wannan zama muna yin shi ne a game da cewa addini musamman ga mu muna zama ne akan tabbacin cewa addini kamar yadda muke a Najeriya ta bada gudumawa kala-kala ta bada gudumawa haɗin kai da zaman lafiya kuma ta bada gudumawa a wasu yanki da wasu suke faɗa cewa ta ba da guduma wurin raba kan al'umma to wannan zama da muke yau shine muna tunanin idan aka fito da wani tsari na zamantakewa wanda muke kiran shi code of conduct ma wannan addinan biyu maybe zai iya taimakawa tun da addinan nan biyu idan aka duba ko a kur'ani ko a bible akwai tsari da ta fitar na zamantakewa da dan uwanka da yake wani addini to gashi kin yi dogon bayani akan abubuwan da addinan nan guda biyu suka yi tanadi ma mabiyansu domin zama tare cikin kwanciyar hankali da lumana babu tsangwama babu zage-zage babu nuna kyama to wani tasiri kike ganin wannan tsari da kuke kokarin ku fitar din zai yi ma waɗannan manyan addinan guda biyu a wannan ƙasa tamu najeriya to wannan tsarin da ake fitarwa ana so ne a fitar da shi na ganin yadda za mu kawo wa'annan tsari da addini ta bayar na cewa fa ba wai muna tafiya ne kai a duhu ba addinan na biyu sarga sun ba mu tsari yadda za mu tafiyar da zamantakewa mu da junanmu da tafiyar da rayuwarmu da inganta zaman lafiya da sauransu to shine muke so mu haɗa shi ya zama wata kundi da zai zama na kamar na koyarwa za a kai su makarantu ko masallatai ko coci cocin mu saboda mutane idan sun manta ba wannan tsarin addinan na sun ba mu wannan tsarin to kamar littafi ne da muke so mu fitar ko tsari da muke so mu fitar na wayarwa mutane kai na ma mutane tuni san cewa waɗannan addinan ta zo da tsari na zamantakewa sai dai muna so mu manta ko mu canja hanya to muna so a dawo da wannan tsari yadda ya kamata musamman game da yadda muke faɗa addini ta kawo mana kalubale da yawa to muna so addini ta dace aikin da aka santa addini ta zo ne ta ƙara mana dankon soyayya da zumunci da ci gaba na ƙasa baki ɗaya musamman game da halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya. Tsaro ya zama damuwa, zaman lafiya ya zama damuwa, kuma addini tana ingiza waɗannan abubuwan da yake faruwa tsakaninmu. To muna son addini yanzu ta dawo cikakken ba da guduma da aka santa a ubangiji ya kirkiro da wayannan addinan saboda su ba da guduma da ya dace mu fitar da najeriya cikin kalubalen da take ciki bari in jira wadda ke zaki taka matsayin ki na mace na jan ra'ayin yan uwanki mata <laughs> su amince da wannan bayanai da kika yi to kin san a gaskiya sai ce mata muna samun kalubale musamman ga tsarin Najeriya wanda al'ada ta zo tana neman ta mamaye addini. Dan yawanci koma bayan da muke samu ba addini ba ne al'ada ake amfani da shi. Shi yasa muna so idan wannan kundin tsarin ya fito ya zama na mu mata mu ma mun fitar mun jagoranci jan ragaman wannan abu. Idan mutum ya ce maka a'a abu haka ne ga littafi a hannunka ga tsari a hannunka da shi za ka yi amfani da shi ka kwace 'yancinka. Lantana Bako Abdullahi kenan a hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda. To kamar yadda kuka ji a kanun labarai, juyin mulkin da ya kawar da shugaba Alfa Conde daga karagar mulkin kasar Guinea Conakry na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a a yanzu haka. wannan shine karo na uku da soja ke kifar da gwamnati a kasar ta gine mai shekaru 63 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka lamarin da ya farfado da dambarwa game da yadda kwace madafun iko da karfin bindiga ke kasara demokaradiyyar kasashen afirka nan faransa a ra'ayin shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya sumaila amadu abin na bukatar nazari juyin mulki wani abu ne wanda akwai tsayawa a yi nazari a kai munan an sha yin shi munan nijar in aka yi sai a hutu a hudu wasu abubuwa wanda ana ganin kamar haka ne a karshe a gaba haka ba ne wato shi juyin mulki na gine da sojojin nan suka yi sun yi saboda gine ko ku a'a wasu kasashe ne suka sasa suka yi nan ne abin tambaya saboda diwancin juyin mulkin da ake yi kamar munan kasashe renon faranshi in ta kewa ta kewa sai ga waɗanda suka yi juyin mulkin suna da uwayen gida bayan wannan in suka zo suka zamna sai su yi abin da suka ga dama kuma in aka zo siyasa waɗanda suke son mulki sai su yi reniya da su da cewar duk abin da suka yi su ba za su bincika ba kuma su ɗauki mulkin su ba su kaga wannan ina ganin eh, juya ne ake wuri guda abu ne wanda ba za a yi gaugawa amsar shi ba kana ganin akwai yiwuwar kasar gine ma haka abin yake ato duka dai ai kasa guda tare ne mu yau duka sharin mu da wahalar mu da rashin ci gaban mu daga ina ne abu biyu ne wanda suka rene mu ba san ci gaban mu sai zamantu mu kuma nan afirka muke da matsala ta jagoranci ake zagoranci yau har ta kai ake jagorancin ni dana matata wani abubuwan su ne suka kawo mu hayaniya cikin afirka kuma sannan su waɗanda suke jagorancin hallo sai suka buɗe hanya ga su waɗancan ƙasashen waɗanda eh, suke da ƙarfin tattalin arzikin ko kuma waɗanda suke so a kullum rayuwar mu ita ce jarinsu wannan shi kan wani abu ne abun dubawa a nan wurin shin ba ganin tazarcen da alfa konde ya yi shi ya ja masa wannan matsala yo tazarci in ka kalla ai ta zarcen munan mun yaƙe ta amma ai daga baya kuma muka ko muka rika inda mun sani da ma bamu yi ba tunda a tazarce menene da muka tsaya muka aje hankalin mu sai muka ga ah, wadda muka yaka din kanmu ne muka yaƙa. tunda a lokacin da ake yin ta a lokacin nan mun ga shi wannan shugaba rayuwar shi yasa dan ya hudu arzikin da yau waɗansu suka kwashe suka mai da sana su ma'ana man fetur iraniyan ɗinmu ya ce dole sai an zo an zubda ta a ƙasa a ba mu namu su ɗauki nasu sai daga ba mu haka kawai abin ba haka nan bane ne yake faruwa ka gani a akan tazarce za a dogara yawan ka duba kuma an ka dubi ƙasashe waɗanda suka meka dukiyarsu ga manyan kasashen misali ka ɗauki kamar shugaban kamar shekar shi na mulki wa hutoci wani abu wa tara da ya tashi wa hutoci mutum nawa aka kashe a ƙasar cote d'ivoire wa huto ya yi magana karnukan farauta muke gudu na kasashen turai ya zamanto kullum ana amfani da su ana nuna mu sai a ce mu ga dalili mu ga dalilin haka ne a ƙarshe a ƙasa kuma abin da ke ƙasa ba haka nan ne. Malam Sumaila Ahmadu kenan wani ɗan siyasa a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga mu na gaba. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman wanda a kashin farko na hirarmu da shi ya yi ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa sannan ya yi wa wannan shiri bayani a dangane da halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Saboda haka a yau za mu ji inda aka kwana game da batun zartar da dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a shekarar 2019 da nufin kyautata rayuwar mutanen da ke da tawaya. Shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu? ga abinda abdullahi yake cewa to alhamdulillah gaskiya ba a gidan jiya gaskiya gari ya dan waye sai dai garin da ya waye har yanzu dai rana ba ta yi ba bale ayyuka su kankama da kyau muna nan dai tun da sassafen har yanzu saboda an dai hukuma har kuma an sa mata shugabanni to amma dai shugabannin da suke ciki har yanzu mara su bata sako da za su yi aiki da kundin da shugaba muhammadu buhari ya samu hannu ba domin mutane masu nakas su samu walwala su samu 'yanci su zama kamar sauran mutane al'umma da suke rayuwa a najeriya in ka bi ƙididdiga ta majalisar ɗankin duniya wadda ta yi ta shekara ta 2018 cewa dukkanin ƙasashe masu tasowa kashi goma sha biyar na cikin kowane ɗari za a same su mutane na masu wata na ƙasa ɗaya ko kuma wani abu bai kama da haka to sai ka dubi irin ƙididdigan mutanen najeriya sai ka ga cewa kenan yanzu nan mutane masu na ƙasa najeriya sun kai kimanin miliyon talatin da ɗai har da wasu harufa a sama to amma sai zama cewa duk gaba ɗaya babu wani minista da shugaban kasa ya dauka babu wata jihar da ta ɗauki wani gwamna ta dauki wani kwamishina ko kuma wani mai ba da shawara sai wasu kaɗan daga cikinsu akan harkokin mutane masu nakas to abu na farko da muke so ya zama cewa akwai mu cikin zartawa. lokacin nan ne za mu iya ba da shawara sannan mu iya faɗa mu gwamnati mina na muke so mina na addere da mu in wani zai muna tunani wani na ganin cewa to tun da gurgu nake hadda kwakwalwa ta gurguwa ta tunanin da zan yi ma ba zai daidai ba don haka bari wani ya min tunani kuma wannan yana cikin abin da muke kira ga hukumomin kare hakkin ɗan su zo su taimaka muna saboda a najeriya mata suna da murya kowane local government ka je cikin lokal government kusan 774 akwai mace guda kansila take wakiltar mata mu ba mu da wakilci a ƙananan hukumomi ba mu da jiha balle kuma kundungun ƙasa don haka wannan shi ne abin da muke nema ga gwamnati. Haka kuma na tambayi bakon shirin domin sanin irin tallafin da suke samu daga ƙungiyoyi masu zaman kansu. Akwai ƙungiyoyin da suke zuwa su ba mu tallafi na sanin makama aiki ana iya zuwa a yi muna training domin sani yadda ya kamata mu yi. a kuma yi muna tirenin ne da ya kamata mu yi domin mu kai ziyara ga shugabanni domin su san mu su ba mu mu akwai waɗanda suke zuwa su ba mu tallafi ya ya kamata mu tsaya mu rike ofis mu domin in wani abu ya shigo mu san abin da ya kamata mu sai dai kamar da ni faɗa daga farko mu tallafin da muke nema ba wai irin a ce wasu kasashe sun to an shiga layi an raba shinkafa ko shadda ko a tamfa ko kuma a'a wannan ba irin tallafin nan muke so ba muna kokarin cewa duniya gaba ɗaya ta daina ya muna irin fassara nan ta yi muna fassara irin ta mutane masu zuwa su nemi incin kansu a shiga da su a yi da su domin a ji ra'ayoyinsu a san kuma abin da suke ciki assalamu alaikum warahmatullahi akwai wata alakar aiki ne tsakanin kungiyoyin masu bukata ta musamman na nigeria da kuma na sauran kasashen afirka akwai alaka aiki sosai tare da nigeria da sauran kasashe na afirka ta yamma akwai wasu kungiyoyi na afirka da kuma afirka na yamma kadai wanda suke magana akan harkar kwato 'yanci na mutane masu nakas misali akwai wata kungiya da ake ce ma wafof wato west african federation for person with disabilities sannan kuma akwai adf uh, eh, african disability forum dukkaninsu uh, muna da wakilci a cikin kowane daga cikin waɗannan ɓangarori da na afirka gaba ɗaya da kuma na afirka ta yamma don haka akwai kyakkyawa alaka aiki muna tare da kuma ecowas na person with disability don haka akwai kyakkyawa alaka ta arewa sosai da sosai To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Madalla lokaci ya yi da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar ganiyar times za mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine a mai da kudin da aka karba na takardun cikawa don daukan aiki a ma'aikatun kasa jaridar ta ce jam'iyyar convention people's party cpp ta bai wa gwamnati wa'adin makonni uku ta biya kudin da aka karba daga iyan ghana don sayan takardun cikawa wadda aka yi musu alkawari za a dauke su aiki a ma'aikatun kasa wannan ya bayyana ne bayan tarin ƙungiyoyi na tsaro da suka hada da ma'aikatar 'yan sandan ghana suka suma atisayen daukan sabbin ma'aikata faɗin kasar kuma jama'a da ke bukatan a ɗauke su aka bukaci lalle su biya cd 100 na akwai suwa prepon ma sapon ta cewa cpp za ta tafi kotu muddin gwamnati ta ta jiye wa kiran da ta mata kamfanin jiragen ƙasan ƙasar ghana ta koka game da satan karafan da ake hanyar jirgin da su manajojin kamfanin uh, jiragen kasar kasar ghana in ji jaridan ta nuna cewar wasu mutane na saci karafa da ake hanyar jiragen kasa da su na kamfanin dufaɗin kasar abinda ke don da kokarin gwamnati wurin farfado da wannan sashi sai kuma jaridar the insight kungiyar au da ecowas sun bukaci cikin hanzari a sake alfa kundi jaridar ta ce shugabancin haɗaɗɗiyar kungiyar afirka au a bisa shugabancin mai martaba felix tshisekedi da chairman din african union commission mai martaba musa faki ta a haɗe sun gabatar da wata sanarwar da ke kira ga kasar gini dangane da juyin mulkin ta maza su saki shugaban ƙasar ta gini alfa kundi haka kuma ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yi yamma ecowas a takaice ta yi ta da allah wadai da wannan juyin mulki sa'an nan ta bukaci cikin hanzari a sake shugaba alfa kundi jaridar Daily Guide wannan labarin ta tarwaito. Sheikh Armiyau da Rizwan sun kare gudunmawan sha rubutu ga jami'ar Cathedral. Jaridar ta ce wasu malamai islama guda biyu sheikh armiya shaibu da muhammad radwan kudi ba wasa ba sun kare gudunmawa na kuɗi cd dubu hamsin da babban limamin kasa ya bayar gudunmawa ga gina majami'an katidra na kasa a nan accra a cikin jawabinsu ga jaridar daily guide armiya shaibu wadda ne kakakin babban limamin ya ce babu wani kuskure a cikin wannan alhairi a nasa bangare sheikh muhammad Rajwa na kuɗi ba wasa ba ya yi tsakani a cikin wannan zance yana mai faɗan cewar wannan alhairi na babban limamin na ƙasa babu kuskure a ciki kuma akwai ayon kur'ani da ke mara wa yunkurin nasa radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin duka ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.